Ina so in san wata gaskiya. Ka zauna. Ai ban ga ta zama ba. Rakiya, can I talk to you? Turanci ba na ji. Oh, okay. Gabon, menene gaskiyar magana ne? Ban san ko kai waye ba. Sunana Abba MD Kano State Comedian. Eh gaskiya haka ne. Na taba bidiyo na sake a kwando saboda ina yin. Wanda ya tashi ne fice a Africa. Yes, ni ne na on top. sorry rakiya kin yi dariya amma idanunki su nuna akwai damuwa a tare da ke me ya faru ba san menene ba a'a ba a san masu suna Aisha da ƙarya ba ni ma abin da na ɗauka kenan to me ya faru yana da kyau ka bar kowa ya zauna lafiya Hamisu sai fa naji komai billahi da ji kake ka ji na gama. maka ah, baba dan Audu ka kiyaye ni oh okay na fi mishkala larasa ma bai zan ce karki ce komai gabon daidai nake da kowa yau gana an ruwa hamisu na san a ruwa kake domin ko duk a gari kowa yana cewa kayo da kiya ka ci amana haka ne wannan tambaya ce da mutane da dama suke mun to rakiya ke me haɗin ki da hamisu breka ni dai na san ina san shi kina san shi amma kika ba abin a ranki kuma yana damun ki gashi duk kin rame kin kanje kin tsotse kin mutse. ban yi tunanin haka ba ai ba za ki ba domin kuwa hamisu ya ce shi masoyi macinyaci ne a da yaushe muje zuwa kuma ranar warke yawar sabai da karshe ba zan taba warkewa ba a'a kar ki ce haka Aisha zaki warke yanzu nan komai da mafita Hamisu akwai wata dama guda ɗaya. ba ni dama yanzu ma kuwa ina so a cikin sakan goma ka yi wa rakiya waka har sai ta yi dariya kuma na tabbata yan kallo za su so su ji kwarai ma kuwa rakiya idan har ya saka ki dariya a sakan goma to za ku shirya kin amince eh na amince to kaji Hamisu a kafta ya ta. mai raban ya gabaɗi zai gani ta, cikin masoyanki a yanzu na yarata tun da ni zan iya baki rayuwata kai breka kai duniya ne gashi ta yi dariya an cuce ki ba wani cuta hadiza eh hausawa suka ce zo mu zauna zo mu zaba na kin burge ni domin kuwa inna laha ma asabirin <laughs> Hamisu da zan yi waka fa sai ka gudu saboda daɗi. To fa sai ka Zan yi mana, Gabon in ta yi daɗi ki following ɗina. Ta. taso hadiza ki juya lahe <laughs> wannan zangon